wannan na daga cikin abin da misali Usaimin ya rika a cikin littafinsa Fatawal Mar'a wanda aka haɗa shi da Ibn bas a waje guda yake cewa a wannan akwai abin da zamu koya musamman yace idan mutum na da mata yace idan ka ta maka laifi ko miji yawa mata laifi ko mata ta miji laifi yace tsakanin su biyun duk wanda zuwa wani gyara yace ya fara faɗan alkhairansa kafin ya gaya masa laifi sai ta fa ɗauka sai ta fi gyarawa ba ta maka laifi kana zuwa ka ce mata to tsinanniya yau ma kin yi tsinan ciwon ba ko kuma kin yi kaza kin yi kaza to yayi gishiri yayi yaji barkono ya wuce in yake cewa sai ka ce mata kai biyar Allah Allah ya saka miki da alkhairi ribar da yake niya da ni ki wanke min kayana ki kula min da yarana ki share min gida ki zauna a gida wata wata ɗaya sati biyu ba ki fita ba ki kaza ki kaza alkhairanki kawai la tu'addu wa la tuhsa alkhairanki ba zai kirga su ba ba zai kirdige su ba yanzu sai me yake cewa anan zata na Allah Allah ne ma ka faɗa mata ne kinta ito mai gida ka san ni yar adam ce kada ce ban shiga gobe in kuma akwai sabuwa da nake marasa ke to ka gaya mun. dama kufar kake ne wato an baka Kike nan sai ka shiga matsalar da kwaya ɗaya ce ba wata da ba ɗazu da zan fita ba ki gama abinci ba na fita da yunwa shi ne kawai ki dinga tashi na girka mana abinci wannan ce iya matsalar e eh, wallah ba ta ƙara faruwa ba wannan ya ce sai ya fi ratsa ta a kan ta da bala'i wannan sai ya fi ratsa ta kuma kai ma haka shi sa Allah madauki sarki koyar da mu idan za ka gaya mutum wani abu da laifi to ana so ya zama karar rashi shi ka gaya masa alkhairansa kafin al'atab kafin zargi ya zo